Wasu ’yan bindiga sun hallaka aƙalla mutane biyu tare da jikkata wasu da dama da kuma yin garkuwa da shugaban jam'iyyar APC na yankin arewacin jihar Naija da ke tarayyar Najeriya. ’Yan bindigan dai sun fara hallaka mutane biyu ne a ƙauyen Karambana sannan suka jikkata mutane da dama da mayin awon gaba da wasu mutanen sannan daga bisani suka isa garin Bobi da ke yankin ƙaramar hukumar Mariga. Jiga inda suka yi awon gaba da shugaban jam'iyyar APC a lokacin da yake gonarsa. Mala Halliru Sani ya ce ‘yan bindigar sun hallaka baban shi da kuma yayan shi a ƙauyen Karambanan. Yanzu haka zaman da ake suna a cikin gari. An kira ni an ce sun kashe ainihin yayana da hmm. kuma babana yanzu zaman da ake. Hmm. Saboda duk har-haren da ake kaiwa mu har yanzu ba a daina ba. To har yanzu a lokacin haɗa wannan rahoto dai babu wani ƙarin haske daga rundunar 'yan sandan jihar Daijan, domin kuwa ƙoƙarin samun kakakin 'yan sandan DSP Wasiu Abiodun ya ci tura, To amma gwamnatin jihar Niger ta tabbatar da aukuwar lamarin da ma ƙoƙarin da ta ce tana yi domin kubutar da shugaban jam'iyyar APC Alhaji Aminu Bobi da ke hannun 'yan fashin dajin, kamar yadda sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matani ya yi ƙarin bayani. Mutanen nan mun san dazukan da suke akwai waɗansu bayanan da ba zan bayar yanzu a cikin rediyo ba, sai dai tabbatar maka da cewa jama'an tsaro sun san da abin da ke tafiya kuma akwai matakan kwaran da ake ɗauka wanda yake za a fi To kamar shi kuma na Aminu Gobi wato zonal chairman na APC kamar yadda ka ji bayani yana gona ne suka zo suka same suka dauke shi akwai kuma mutane suka dauka yan ƙauyukan nan da ke kusa da bobi wanda ke duka muna sane da su haka kuma bayanin da ya zo da safe yau shine na karambana na'am kaman shi aminu bobi kun yi magana da waɗanda suka dauke shi ko dai har yanzu a'a har yanzu ba su yi magana ba ba su faɗi ma takamaiman meye suke so ba game da shi sai dai tabbatar maka da cewa jama'an tsaro sun san da abin da ke tafiya kuma akwai matakan kwaran da ake ɗauka wanda yake za a fi karfin sa Wannan dai yana zuwa ni a daidai lokacin da ɗaliban Islamiyyar Salihu Tanku a jihar Niger su kimanin 148 suka haura makonni tara a hannun ‘yan fashin dajin. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.